ya zuwa yanzu tuni ruwa yadda aka sako daga madatsar ruwan lardu da ke jamhuriyar kamar ma suka so mai isowa kuma kamar yadda tun farko hukumomin kula da yanayi da kuma bada agaji ma suka gargadin cewa a bana akwai wasu samun mummunan ambaliyar ruwa kuma yanzu haka ma tuni wasu al'ummun jihar Adama da ke zaune a bakin kogin Benue suka ma soma fuskantar barazanar ambaliyar ruwan lamarin da ke kata da hankalin mahukunta a jihar da yake gargadin al'ummar jihar Adama gwamnan jihar sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ku gargadi ma waɗanda ke zaune a bakin kogi ne da su hanzarta barin wuraren ambaliyar nan da ya faru na kwanan nan gwamnati mun saya eh, kayaki dewa mun kai musu raba musu abinci da kuma burgaye na rufuwa da su taburmai da katifofi ah, munan taimaka musu in ya zo daga laddo normally shine ke shiga cikin gari mutane su daina zama ma ah, ah, ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara hamsin ne zai dawo ya bi hanyarsa so da haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum eh, su taimaka su daina zama kusa da ruwa don in ambaliyan ta zo ba zai barna har ma a yi mutu ko wuri abu haka ba a duk shekara rayuka da dama ne ma ke salwanta ba ga duke da ake rasawa sakamakon matsalar ambaliyar ruwa to ko me waɗanda ke bakin waɗannan koguna ke cewa Alhaji Garba mai sukwati na ko cikin dattawan garin Lau a jihar Taraba. Fi sabilillahi wannan kogi ambaliyan hatsari ne a wurin dukkan mazaunin bakin Binuwa. Hanyar ruwa na Binuwa wanda banda a yake shi ba abin da zai rufa mana asiri. Kuma na biyu muna roƙon gwamnatin tarayya da ta matsa ta sanar da kamaru ba daidai ne mutum yana biyan bukatan kansa yana kashe mutane ba Ko koyaushe aka bude ruwa daga kamaru zuwa najeriya mu da muke zaune a bakin benue tun daga kwara akwai nasarawa state akwai benue state akwai akwai taraba state akwai adama state sai son can faru wallahi kowane shekara sai mun samu asaran dukiya mun samu asaran dabbobi mun samu asaran har rayuka kowane shekara kuma ba maganin wannan illa a yashi bakin kogin bini wannan a yashi gungu-gungu da yaki da ya tattoshe hanyar ruwan bini wannan shine roƙonmu to sai dai kuma yanzu yanzu ma a jihar adamawa akwai fa al'ummomin bakin kogin da ke kokawa da cewa gwamnatin jihar bata ma cika alkawarin da ta musu ba na ba su filayen da za su koma duk da cewa an ba su takardu sun cika sun biya yau fiye da shekaru uku batun da ka gwamnan jihar sanato bindo jibrila ke ma cewa eh, hakika ina sane da wannan matsalai amma ni wannan gwamnati na na shigo 2015 to 2015 ba 2012 ba ban kuma bayani na ja layi amma ina da labari duk wani abubuwan amma na ja layi abinda mu muna roƙon Allah kada sake ma ambaliya na da abinda ya faru na da ya wuce ni ban san ban shiga bincike ban man continuous ba hmm. to amma ni eh, hakika babu ne kamin wannan complaint gwamnan jihar Adama kenan sanato Bindo Jibrilla wani yanzu kuma an zura ido ne a garin barnar da ambaliyar za ta yi a bana Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya